kamar da za mu gani kamar haka yawa ga shi kamar yadda kuke gani kun gani binance ce ta farko ga shi coinbase exchange kraken gate.io ga su har zuwa ta kan goma sha uku ma'ana kucoin kun ga wannan ba ƙaramin exchange ba ce in kuka duba exchangeojin suna da yawa amma ita ta ɗauki matsayi na goma sha uku yanzu a ƙauyen nan sun nuna mana kimanin ƙwaya arba'in amma sai ka ɗauki matsayi na goma sha uku saboda haka wannan babbar exchange ce wacce kuma ga ya ce mu muku gido a kan ta domin ta ɗauke da coins kala daban-daban wanda za ku iya siya domin ku amfana yanzu bari mu je da kan yadda za ku rijista da wannan exchange kamar yadda kuke gani nan shine fuska ta kukon idan ka shigo ta ce fuskar farko da za ka soma tarawa idan ka shigo ta saboda haka za ka iya zuwa play store ka je ka download ɗinta ko kuma in ajiye maka link na wannan kasuwa wasu cikin sauƙi in ka click a kan shi a description ko kuma comment zai kai ka play kai tsaye ka ɗauko haƙiƙanin kukuwan ɗin da muke zance a kai to da ka ɗauko ta ka yi click a kanta za da buɗe maka wannan feji kana buɗe maka wannan feji za ka ga abubuwan ta ƙunsa ga su nan kala daban-daban to idan ka tashi inda nan fuskar ta ce kuma kana so ne ka yi rijista da ita sai ka klik kan wannan alamar hoton kun gan shi na wannan alamar hoton hoton ne da ka click akan shi zai kawo ka feji na gaba kamar haka yana kawo ka wannan feji ga alamar Login nan da aka yi sai ka danna shi da ka danna shi zai buɗe maka kamar haka yana buɗe maka kamar haka na yana cewa za ka yi Login idan kai mai already customer ne ma'ana ka da account in ko ba ka da account to ba ruwan ka saka wani ina da da password kai log in a'a ga inda aka rubuta sign up ne sai kai a kan nan wajen da kai click akan shi zai kawo ka page nan kamar haka za a buƙaci nan ka sa email address ɗinka da ka sa email address ɗinka sai ka nuna wannan wajen send ma'ana ka buƙaci su aiko maka email verification code ne da za ka saka a nan wasu lambobi ƙwaya shida za su buƙaci ka saka a nan wajen sai ka na next kana danna nan za su kawo maka wannan page nan suna so su gane cewa kai mutum ne ko kwamfuta ne saboda haka suna buƙatar wannan abun masu kama dai wannan da wannan suna buƙatar ka jawo wannan ɗora shi kan wannan sai ya cif da cif ta hanyar jan wannan koren abun ka yi shi ka yi a ah, damanka da shi shine zai zo ya hau kan wannan ɗin ya hau shi sai ka sake shi zai gama satin sai ya bude maka kamar haka zai ƙara mai da kai pejin ba ga shi zai nuna maka ka riga an aika maka da wannan verification code din zuwa gmail ɗinka ga shi nan nan da minti hamsin da ɗaya nan da sakan hamsin da ɗaya misali zai expire saka sittin suke bayarwa saboda haka sai ka je peji a ƙara dannawa sai ka tafi kawai cikin gmail ɗinka sai ka fita da kai mai maji sai ka fita da gmail ɗinka kamar haka za ka je da kayan gmail ɗinka ga lambobi na verification code sun aiko maka ni ka wannan haka shi sai ka yi copy su da ɗan copy su sai ka koma ka yi pasting a can wajen da aka wajen da ya so mari ɗin nan na wannan sakanin kana testing shi kenan zai kawo ka wannan page da ya kawo ka wannan page zai buƙaci saka password da za ka riƙa log in da ita a nan nan zai buƙaci ƙara saka ta again domin su tabbatar baka yi kuskure ba sannan nan za ka yi wannan i have read and agree to the terms of use kana click akan wajen sai ka danna wannan kana click a nan wajen ya yi tik to nan sign up nan shi ma zai yi haske kamar nan wajen saboda haka sai ka danna sign up kana danna sign up sai kawo ka wannan peji kamar haka shi nan zai nuna maka log in with touch id enable to touch id ma'ana idan kana so in kai click in kai log in ma'ana ka saka ah, gmail ɗinka kuma ka sa password to ba ka so ka shiga kai tsaye sai har ƙara saka wani security to shi ne za ka danna wannan activate ka saka security shi kuma wani ɗan yatsa wanda ba dole ba ne

I am new to crypto world. Deposit I am veteran of the crypto. Ma'ana nan sakon mara wani aka yi maka ma'ana cewa idan kai sabon zuwa ne ko kuma sabon a wannan harkar crypto to ka sai crypto sai ka yana nan. Idan kuma a kai tsohon zuwa ne a deposition za ka yi to sai ka yana nan wajen. Saboda haka duk wanda ka zaɓa za ka yi ma ba ka so ga alamar cancel nan sai ka cancel sai ya nuna maka asalin fuskar to kana gama wannan sai ka danna wannan wajen za ka saka al ɗin nan kana danna shi zai kawo ka wannan pejin kamar haka ya kawo ka wannan pejin kamar haka ga shi zai nuna maka email address ɗinka zai nuna maka user ID ɗinka to abu na gaba da za ka yi sai ka danna wannan identity ɗin ga shi nan kana danna shi zai kawo ka wannan pejin kamar haka da ka kawo wannan feeling kamar ka? ga shi yana maka an verify ma'ana ba a yi verifying ɗinka ba saboda haka go to verify sai ka gana nan wajen ka je nan wajen zai kawo ka wannan pejin kamar haka gashi nan ana buƙatar nan country e ko region of citizenship ana so ka saka ƙasarka a nan wajen in ma ba saka ba sai kai click akwai zaɓi sai ka zaɓo ƙasarka sannan nan last name ana so ka saka sunanka na ƙarshe na jikin edit ɗinka nan first name ana so ka saka sunanka na farko na jikin edit ɗinka nan identity document type wani irin edit tag kake yi amfani da shi nan idan normal edit ne na zaɓe ko kuma na ɗan ƙasa nan sai ka zaɓi ID in kuma passport ne idan ka shiga za ka zaɓi passport ko kuma driving license ya dangana da wanda kake da shi ko kake so ka yi amfani da shi wannan id number ana so wannan nambobin na jikin id card ɗinka wanda ake amfani shi kamar na nin idan na ɗan ƙasa ne ko kuma na zaɓe shi ma akwai wannan pin ɗin to su kuma za ka ɗauko na katin da ka saka sai ka ɗauko a nambobin ka saka su a nan wajen ka saka nan wajen to shi kenan nan wajen submit ɗin nan shi ma za ka ga koma wannan kwarar-kwarar sai ka dinga submit ka dinga submit zai nuna maka nan wajen gashi verification result information successfully ma'ana bayan da kai ka cike an miƙa shi ko kuma an aika shi successfully saboda haka yanzu ga sunanka ga rijin ɗinka ma'ana inda kake ko ƙasarka ga kuma namba ta yada kaɗanka da ka bayar da ƙarshen namba nan sun baka saboda haka sai ka dana wannan get more benefit ka dana wannan get more benefit ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan ID document verification ma'ana verification ne za a yi na wannan ID card ɗin da ka ce kana da shi na ɗan ƙasa ne ko kuma na zaɓe kuma na ne to suna so su tabbatar da shi su gan shi kenan to nan ana so nan za ka saka abubuwan haɓɓaya uku ne nan na farko gashi upload identity document front nan ana so ka ka gaban ko kuma fuskar shi wannan ID ɗinka don upload identity document back a so ɗora bayan wannan ID card ɗin nan don upload selfie with identity document don kuma ana so ne ka ɗora ka yi selfie da shi wannan ID card ɗin hannunka sannan kuma su buƙaci ka yi rubutu a wata takarda wasu za ka rubuta wasu lambobi za su baka wannan lambobin in suka baka wannan lambobin in suka baka lambobin nan za ka rubuta su a sama sannan za ka yi signature ka sannan za ka sa kwanan wata na wannan ranar a jikin yar takarda sai kuma ka ɗauki wannan aikar ɗinka wanda ka yi uploading ɗin fuskarsa da kuma bayansa a nan sai ka riƙe su sai ka yi selfie da ka yi selfie to wannan abin shi ne za ka yi uploading ɗinsa a shi wajen uploading ɗin hoton na uku kana gamawa sai ka daina wannan submit da ka daina submit zai kawo ka wannan pejin kamar haka yana kawo ka wannan pejin kamar haka gashi zai nuna maka verification results verification result your application is under review please wait patiently the request of identity verification are certain the renewal is estimated to be done within one week please wait patiently yana maka cewa me ah, shi wannan verification naka za a yi a tabbatar da kai ɗin ko ba kai ba ne to yanzu yana under review ma'ana sun soma aiki a kan shi domin me sai sun bincika sun tabbatar kafin za su iya amincewa da kai saboda haka ka yi haƙuri sannan kuma ka sani zai iya ɗaukar kimanin sati guda shi wannan verification ya danganta zai iya ɗaukar sati guda ko ƙasa da haka amma dai mafi yawa shine sati guda to nan shine ƙarshen wannan rijistar taka kana gama shi kenan sai ka fita ah, kana gama shi kenan sai ka fita sai kuma ka jira wannan su aiko maka cewa ah, wannan verification din ya yi ko kuma bai yi ba za su aiko maka ta gmail ɗinka kuma in ma kana shiga cikin ita wayar ɗin daga da ka shiga za ka gani yanzu misali wayar ce na ce muku tana da coins da yawa bari mu shige ta gani ni eh, amma ba a tunanin sun turo min da wannan verification ɗin amma dai yanzu shiga nuna muku coins din ne irin coins da sa. yawa kamar yadda kuke gani wannan ita ce wayar ɗin bari mu danna wannan skip ɗin ok yawa wannan ita ce wayar ɗin kun ganta ga ta nan kamar haka to wannan gashi abubuwa ta ƙunsa ne nan gashi top gainers ne da top losers nan wanda suka samu riba ne coins suka samu riba ne wannan su gashi nan nan kuma top losers su ne wanda ba su samu riba ba gashi nan masu wannan jaɗin minus kaza kaza minus kaza kaza nan shi ne home nan da kuke ganin shi ne market ma'ana kasuwa ce idan za ka yi siyayya to da me kake so ka yi siyayya usd ne ko kuma bitcoin ne ko kuma kucoin ne ko ALTS e, ne ya danganta in SD ne ga shi za ka nan wajen duk wanda suke cin SD za ka gani ga su nan za a turo maka sun barje haka yan wanda inda Bitcoin za ka yi sayayyar za ka gani nan wajen haka inda KuCoin ne shi ma za ka gani nan wajen haka inda ALTS ne za ka gani nan wajen haka ga su nan kasuwa ce wacce take da coins mai ɗimbin yawa wadda ina fata za ku jarraba ta domin kuma ku amfana da irin course da suke cikinta. Ina fata da wannan shi zan faɗa farko kuma ku kan subscribe ba ina fata za ka yi subscribe sannan da wannan bidiyo ya burge ku ina fata za ku share da like da wannan bidiyo domin yan uwa da arziki su masu amfana. Na gode, salamu alaikum.